بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من يهده الله فلا مذل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yau muna biyu kuma muna darasi na biyu ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai. muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga alhayu alkayyum da mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da karantawan ƙur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu muna mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah ya mana baiwa da rayuwa akan hanya madidiciya ya ɗauki rayuwarmu muna cikin halin imani ababe da yawa da suka dame mu a wannan ƙasa musamman abin da ya shafi tsaro kuncin rayuwa talauci rashin haɗin kai muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana su harkar tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen su waɗanda suke ta da ƙayar baya ta ɓangarar kidnapping ko banditry ko terrorism muna roƙon Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'in da suka faso Allah ya sa ya kare a kansu Allah ya sa dukkan wutar da suka kunna ya zama su kadai za ta ƙona sauran bayin Allah da ke neman zaman lafiya Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya waɗanda alhakin ke hannunsu jami'an tsaro kuma wajibi a kara kaimi idan muna addu'a kuma dole sai an hana ido bacci an zo da strategies da babu dare babu rana don a kawo ƙarshen abun ta'ala ya tallafa musu akan haka kuncin rayuwa da ake ciki musamman a watan rana muna roƙon Allah ta'ala ya ciyar da kowa da halal wanda yake fama da kuɗin maka ibadun da muke yi Allah ta'ala muke roƙo Allah ta'ala ya karɓe su za mu tashi a darasi na biyu a gabanin nan naga his excellency dr abdullahi umar ganduje khadimul islam ko ma'ana fi hadal masjid muna maraba da shi lalai jabba ma alasai ɗanyen na yi kuɗe na yi comri na yi fiyafita na yi sumaye to ala waɗu barka ala eh, alahokku sa'a insha Allah ne muna maraba ya samu rakiyar honorable sha'aban sharaɗa eh, muna maraba da zuwanku muna aiki da wannan dama kuma mu isar da jaje da zuwa ga 'yan kasuwan jihar kano wato kasuwar singapore wanda suka samu jarrabawa na gobara muna roƙon allah ta'ala ya canja muku da mafi alkhairi muna roƙon allah ta'ala abin da aka rasa allah ya kawo shi ninkin baninki dalilin wannan jaraba allah ya ɗaukaka darajar ku duniya da lahira muna roƙon allah ya kankare muku kurakuranku ya ba ku lada ninkin baninki akan wannan jarrabawa Allah ya sa kuma jarinku ya karu ninkin ba ninki dalilin wannan jarrabawa da mai imani bai zama Allah bai jarrabe shi ba kuma yadda yake bakara aya ta 155 da 156 da 157 imani yakan sa Allah ya jarraba mutum Allah ya sa wannan jarrabawan dalilin imanin ku ne Allah ya jarrabe ku dukkan wasu 'yan kasuwa ko wani mutum da ke cikin jarrabawa da ke jin mu ko da ba mu da samu labarin jarrabawansa ba muna masa fatan alkhairi da irin wannan addu'a din Ah, na biyu muna aiki da damar muna ta'aziyya zuwa ga his excellency malam ibrahim shekaro sardaunan kano bisa ga rasuwar elder brothers ko ah, malam Tahiru shekaro muna roƙon allah ta'ala ya gafarta masa ya ji kansa muna isar da ta'aziyya zuwa ga sardaunan kano da kuma iyalan marigayi da 'yan uwansa na jini da kuma abokanansa da makwabtansa da dukkan wani wanda wannan rasuwa ta taba da cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina Allah ya gafarta masa ya yafi masa ya ji kansa Allah ya sa can fi nan Allah ta'ala ya sa ayyukansa na kwarai su bi shi wurare da ya kasa Allah ta'ala ya yafe masa Allah ta'ala ya ba mu guzurin tadda su na'am Ibrahim yaya an samu karin tashoshi tashan mota ko tashan hatsi ok tashoshin yatsa labarai jiya mun tsaya a kan na hamsin yau zuwa na nawa aka samu an samu zuwa na sittin da takwas midiya da ke kwabarin wannan sako da muke karantawa daga nan annur a yau darasi na biyu an samu kari sun kai guda 68 na 54 shine management of star time sun ɗauki nauyi daɗin kowa tv star times channel 162 da 404 daga sha biyu da arba'in da biyar na rana zuwa ɗaya da arba'in da biyar na rana sai na hamsin da biyar alfijin radio fm 91.5 katsina daga biyar zuwa 6 na yamma daidai lokacin wannan karatu wacce ta ɗauki nauyi ta ce a excellency hajiya zulai hajji kwaradda sai na hamsin da shida injiniya dr tukur hassan singili manajin director na katsina state water board ya ɗauki nauyin na alfijir radio fm 91.5 katsina daga uku zuwa hudu na rana sai na hamsin da bakwai legend fm 98.7 radio daura katsina wanda ya ɗauki nauyi shine prince abdullahi ibrahim sarkin filaye daga goma zuwa sha ɗaya na hansi sai na hamsin da takwas alwalidain charitable foundation injiniya ibrahim injiniya yakubu musa wasu ya ɗauki nauyi daga wase rock fm 93.3 radio wase local government daga biyu zuwa uku na rana sai sheikh ribuwan all tapo kuma sigana ya dauki nauyin na hamsin da tara da sittin alfa radio 104.9 kuma sigana ana yi layi sannan akwai maimaici daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai alhaji ahmad alhama ya dauki nauyin na da 61 shine jalla radio kano fm 98.1 daga 10 to 12 na dare sai online social media platform suke daukan nauyi akwai na 62 waɗanda ake a shafi na mai suna na zance akwai na 64 a 63 akwai ICIC a Nur Mosque Abuja shi ma live ne sai na 64 akwai iMedia TV live streaming ne sai kuma na 65 Sunna TV official live streaming page sai na 66 senator ahmad wadada aliyu sarkin yakin kefi ya dauki nauyin na meloni fm 95.9 kefi nasarawa state daga goma zuwa sha ɗaya na hanzi sai dr faisal umar kaita ya ɗauki nauyin na 67 tm hausa online tv katsina daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na rana sai honorable sha'aban sharada ya ɗauki nauyin na 68 hikima radio and tv 93.7 fm kano daga takwas zuwa tara na dare dukkan waɗannan allah ya biya su da gidan aljanna bukatunsu a wurin allah allah ya biya musu sharri allah ya kare ya ji iyayensu da malamansu su allah ya musu albarka gaba ɗaya da mu da ku gaba ɗaya na'am yin akwai tambayoyi masu munasaba sai a yi ko insha allah sai a rika takaita tambayoyin ko Malam ya tambaya ta farko yake cewa Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi sai gafarta wa iyayen malam amin ya hayya cewa malam ni ka ne daga adamawa malam ni to ni ma ina son ka don Allah mutumin adamawa malam yace yana sana'ar sayar da wayoyi ne kuma wasu kamfanoni suna turo musu suna da wani tsari na easy buy wato a bawa waya ya rinka biya a hankali ina son ya shiga wannan tsari. yana son ya shiga wannan tsari. to tambayar ita ce shin hakan ya halatta a musulunci don a ƙara farashi saboda a rinka biya a hankali akwai matsala a ciki wato akwai matsala riba a ciki wato yana nufin kenan wanda suke yin easy buy din kudin yana zama haya ya dan fitsa da kenan ko akwai fatawa islamiyya idan yadda ka faɗa daidai ne bisa ga fatawarsu cewa wannan ɗin ba haramun ba ne a volume na biyu namba na 331 sun amsa tambaya mai kama da wannan akan za ka sai abu kuɗi a hannu da sauƙi idan za ka bashi da ƙarin kuɗi sai suka kawo conditions kaman guda biyu da cewa in an cika su wannan ƙarin bai zama haram ba condition na farko shine ya zama daman kun yi agreement kan farashin ne cewa wannan wayar ana sake ta yi juwali a kasuwa naira dubu ɗari biyu amma ni za a bar mun a bashi zan ba da dubu ɗari biyu da ashirin sai zama wannan agreement ɗaya aka yi kuma ni na amince da haka suka ce wannan na farko in aka yi bai zama riba ba saboda yana halatta kadara ɗaya ce mutane biyu su saya da farashi daban-daban za ka iya ko ƙur'ani nan da kake ga ake fansa wani zai je fanshe shi dubu biyu wani zai saya dubu biyu da ɗari zai fansa dubu biyu da ɗari biyu so da ake suka ce in an yi great price ne wato determined defined price wato farashin an riga an yi determining ɗinsa ba fluctuating yake over time ba condition na farko ya cika na biyu ya zama wanda zai sayar maka ya mallaki abun baya halatta mutum ya sayar da abin da baya hannunsa idan ya zama ya mallaka shi yake da ownership suka ce waɗannan sharaɗa biyu da suka cika iya nuna cewa wannan cinikin bai zama haramun ba saboda kai ka amince ka saya a pricing ya sayar maka kuma qur'ani ya amince da mu yi agreement na price a sayar ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum kaga an taradin minkum suratul nisa ayata Ashirin 29 kaga tunda kun yadda akwai agreement shikenan kasuwanci ya kullu ya halatta kuma wannan ita ce fatawa ta malikiya shafi'iya halafiya da hanbaliya mafi shahara a wuraren su akwai malamai kaɗan da suka saba wa haka amma bil hakika jumhur akan wannan suke ana ganin kasuwancin iya kama da kasuwancin da ake a islamic finance mai suna murabaha kaga murabaha ai ana iya samun price din yana zama in za ka biya bashi daban idan kuma za ka saya a hannu price ɗin daban kai ne kaje ka samu bankin musulunci gida ne in yanzu za ka saya miliyan biyar idan banki zai saya ya baka miliyan biyar da rabi sai ka karba a nan ba riba bane murabaha ne ya halatta a saya a baka a kada riba kai ka saya so wannan bai zama haramun yana zama halal in an kiyaye wallahu ta'ala a'lam malamin cewa assalamu alaikum ya kuma to waye za ka, waye gaya maka ni almajiri ne ni gardi ne almajiri ko almajiri ne wannan akwai malaman suna nan amma mu almajirai ne zaton alheri da kamun da addu'a Allah ya karba sai Allah ya san iyayen malam da na araramma hmm. yace cewa malam menene hukuncin gayyata abokin aiki wanda ba musulmi ba ko da baki saboda kullum idan suka san ya tafi ya hazin daga mai kaunarta don Allah Aminu Yusuf babanta Azari To, wanda kake roƙona don shi Allah ina roƙon ya soka. Wannan fatawa lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya wato permanent committee na fatawa da ke Saudi Arabia da ya tara manya-manyan malaman kasar suna da fahimtar idan an kiyaye wasu sharuɗa halal ne gayyatan wanda ba musulmi buɗe baki. sun yi fatawa ɗin a volume na goma sha biyu namba na ɗari biyu da hamsin da hudu cewa halal ne ka gayyaci wanda yake ba su ba krista ko ba nasare ko ba yahude ko ma wani irin mutum zuwa ga buɗe baki gidanka suka ce na farko ya zama ka gayyata ne don nuna masa kyawawan ɗabi'un musulunci saboda ya halatta mu yi abu don nuna kyawawan ɗabi'u shi musulunci yana karantar da zaman lafiya da kyautata mu'amala da taimakekeniya da tausayi da jinkai duk inda kaga ɗabi'a koma bayan wannan to ba musulunci bane in kaga watsa gaba da kiyayya da cin mutunci da kazafi da sharri wallahi ba musulunci bane amma musulunci karantar karantarwarsa shine mu kyautata mu'amala ga wanda ba musulmi ba dan ya gane kyan musulunci sun kufa hujja da cewa yana halatta a mu'amalanci wadanda ba ba ba da kyakkyawar mu'amala musamman wanda ba sa cutar da ku Allah ke cewa ame la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum inna allaha yuhibbul muqsitina cikin suratul mumtahana ko aya ta takwas zai zama nan aya ta takwas kaga anan Allah ya ce bai hana ku ku kyautata musu ba mi ba ya gayyace ka gidansa cin abinci matukar waɗannan manufofin ne masu kyau tare da kai ya halatta ka je har suka ce kaddara ma kofin da ya kawo maka abin sha asalin kofi ne da an daure mai yiwa kwanan da ya kawo maka ma kwano ne da yake cin abinci ya halatta ka ci saboda mai duk mai dalili duka manufar kyautata mu'amala kyautata mu'amala yana shine mafi the most effective way da ke sa a gane kyan addinin musulunci so da aka mu kiyaye waɗannan ka'idodi din suna da matukar muhimmanci don haka an ka gayyace shi idan shi ya gayyace ka gidansa ka je ka babu laifi akan wannan abu ne mai kyawu shi addini ba ce wai tagin juna ana cin mutuncin juna ba fiyayyen halitta a garin madina ya rayu a cikin gidansa akwai masu marhidima da ba musulmai ba ne dinin ai duk addinin da shi muke koyi ya rayu a garin madina da banu kainuka banu nazir banu kuaiza suna ma cutar da shi amma duk da haka bai hana ya zauna tare da su lafiya ba so ala ayi halin mu rika kyautata mu'amala don a gane kyan addinin mu Allahu ta'ala a'lam malam mai tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum malam na kasance ina yin salatin annabi amma wani lokaci na kan shige duniyar tunani wato duk da kasancewar bakina yana yin salatin ya matsayin lada na ladan wannan salatin a wato da baki yake zuciyarsa ba ta yi nan go? ok ibn al-qayyim rahmatullahi alai a cikin littafin sana al-wabil sayyib shafi na ɗari da 120 yace wannan wannan salati ko zikirin da kai yayi kana da lada sai dai ba shine zikiri darajar farko ba ba shine daraja ta biyu ba shi daraja ta uku ne ya ce dukkan ambaton Allah da za ka yi a duniya in kana so ka samu cikakken lada ɗari bisa ɗari ya ce na farko ka yi shi da zuciyarka da harshenka da harshenka kana zaune kana astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ka rika yi zuciya da me da harshe duka biyu ya zama suna yi yace na farko shine cikakken ambaton Allah sai daraja na biyu shine wanda kake yi da zuciyarka amma bakinka baya bi Ya ce shi ne daraja na biyu sai daraja ta uku shine wanda baki yake yi amma zuciyar takan ɗan gafala tana ɗan tafiya yawo ta tafi kasuwa kaza ta tafi kantin kwari ta tafi kasuwar wuse ta je kasuwar famfo a fantami ta fito ta je kauyen mambila ta tafi kasuwar gwallaga ta zo ta tafi kasuwar jeka da fari ta tafi kasuwar eh, ɗan waya ko so kana ta kana ta buga kasuwanci baki kana yi amma zuciya tana yawo sai ce shi ma yayi amma shine daraja ta uku ala yi halin wanda ake so mu rika ambaton Allah da bakin mu da zuciyar mu in bai yi ba mu zo ta biyu zuciyar ta rika yi in bai yi ba da a zauna a yi ta hamma to ga ra'ayi na ukun da bakin ya rika yi ko da zuciyar ba ta iya bin wannan saboda yawan ambaton Allah babbar ibada ne ga hadisi a cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alaihi annabi tsira da abinci sabbata a gare shi wanda tijo ya zo ya same shi yace inna shara'il islami qad kasrat alayya fa awsini shari'o'in musulunci karantarwar sun mun yawa manzon Allah ka karantar da ni dan wani easy way da zan rika bi abu mai sauki da zan rika tara lada sai ce mars mai la yazalu lisanuka la yazalu lisanuka ratban bi har ka yadda ka bar harshen ka ya bushe daga ambaton Allah wannan hadisin iya turmizi hadisi na 3375 har ka yadda ka bar harshen kai bushe daga ambaton Allah kaga tun da harshe yana tsayi bai tsaya ba ba dare babu rana ai dole wani lokaci zuce da yawo so masu yawan ambaton Allah ana dan samun on and off amma dai matukar ana ana samun lada kuma yadda ka faɗa akwai wasu al'amura da zan mana wasiya da su wallahi alazim idan ka rike su ko ka roki Allah akan ka ba sunna ce ta Allah Allah zai biya maka kaga na farko mutumin da ke yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai daga hannu ya ce ya Allah buɗa min a kasuwanci da ba Allah ka sa na samu aiki ya Allah ka bani kaza wallahi ko bai ba in yi shagaltu da yawan salati Allah yana amsa ba shi Allah sai ya biya maka duba littafin jala'ul afham fi fadli salati wa salami ala khairil anam am kai ta salati ga fiyayyen halitta ko baka faɗi damuwarka ba Allah ta'ala yana riskan zuciyar ya biya maka na biyu yawan istighfari astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai mai yawan istighfari ko bai faɗi damuwarsa ba Allah yana biya masa damuwarsa duk yadda kake cikin kataniya har a same ka da wasa da astaghfirullah astaghfirullah musamman a ƙarshen dare mu rika yawan dagewa uku na dare hudu na dare zuwa biyar na dare a same ka da yawan istigafari masu istigafari ko ba su faɗi musu ba Allah yana riskan su ya biya musu har ma a biya musu damuwar da ma Allah ya san akwai da su ya biya musu na uku yawan karatun Qur'ani yawan karanta Qur'ani babu dare babu rana a buɗe ƙur'ani a karanta a karanta daga cikin kirji a kunna karatun ƙur'ani ana ji masu yin wannan al'amari manyan mutane ne a wurin Allah waɗannan harkoki guda uku duk yadda muka shiga kacaniyar duniya yace ana bikin duniya akan na kiyama to wannan bikin kiyaman da duniyar ne ma duka saboda Allah zai biya maka damuwoyin Allah shi samu wanye lafiya ina gadi tambayoyin ko ba su saba ya isa haka sai mu shiga zuwa ga karatu a ramma ina za mu tashi in ka gane wurin bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا قليلا فبئس ما يشترون يعلمون لا تحسبن الذين يفرحون بما يحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير جزاكم خيرا الله يتي لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من علم الأمور سورة آل إمران آية تدريد كما Allah ya ce latubulawunna wallahi za a jarrabe ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum da a cikin kawunanku lafiyarku ko mutuncinku daga waɗanda utul kitaba aka ba su littafi min qablikum gabaninku shiru in kun yi haƙuri wa tattaku kuka yi takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah fa inna zalika lalle wannan min azmil umur iya da da zai sa Allah ya ɗaukaka darajar ku a duniya da lahira latubulawunna wannan tubulawunna asami nawa ne a ciki guda biyu wanne da wanne asafila sannan to ni zan ce kasami uku ne saboda akwai muqaddar to kasamin ma uku ne in ka zo aka ce wadin sai ka kira me wallahi sai ka kaddara ismul jalala kaga ga wawul qasam ga ismul jalala muqaddar la tubula wunna sai ka samu lamul qasam kuma sai ka samu nunu tawkid to jama'a ko sarkin garinku ne kai ko hakimin da haka dalili sarkin ka sai ya maka rantsuwa to anan fa ba sarki bane shi sarkin sarki da muke girmamawa to shi ma a wurin Allah talaka ne Allah shi ne sarkin gaba daya duk wani shugaba a duniya da ake mutu shi ne sarkin gaba daya ba wanda zai je gaban sa ya daga kai duk yadda kake gaba za mu ga su arama muna arama arama Allah ya taimake ka an je gaba ga Allah ba wannan magana arama ma talaka ne bare mu kuma gardawa wa ne distinguished wadda ke na ga sanata ya shigo kuma sanata distinguished senator wane a duniya duka muna mutunta juna dokta wane profesa wane liman wane barista wane injiniya wane shek wane dokta wane amma muka je gaba ga Allah talaka ne shi ma talaka ne a wurin Allah to a nan Allah da kansa ya mana rantsuwa uku ya ce wallahi na rantse da izzata da buwayata ah. tallan guda biyu sai ce fi amwalikum a dukiyoyinku a dukiyarku Allah zai jarrabe ku wato jarraba a dukiya yanzu abin da ya faru da 'yan kasuwar singa ya shiga cikin me latubula wunna fi amwalikum da wallahi za mu jarrabe ku a kasuwa a dukiyoyinku a duk wanda ya saba kasuwa ya san wata ran za a ci riba amma wata ran za a faɗi shi yasa ƴan bo iya kasuwa ba shi ɗan boko ne ya saba aikin albashi kullum idan ana mar bayanin riba ana samun 10% wata ran za a samu za ya fai akwai return mai kyau daga ka matsa gaba sai kace amma wata ana faduwa sai ce okay to bari a bari zan yi shawari da hajjiya saboda dan kasuwa wannan ne shi dan kasuwa zai tashi daga kasuwa ya je Kano ya saro kaya ya je ci ne ya kawo zai ci riba sau goma ƙarin ma kashi tamanin cikin ɗarin wani kayan a hanya masu ya lalace gaba ɗaya bai da ba kuma haka zai ƙara tsunduma kasuwa ya ci gaba da yi sai alkafura a nan al'imani ne sai al'imani sai koma kuma ya ci gaba da yi kuma bayan shekara ɗaya ya mamanta da me ya faru amma shi dan boko ya je ya aikin a biya shi bai samu zuwa ba a biya shi bai da lafiya ana biyan sa yayi yajin aiki ana salari in ya koma sai ya ce sai an biya kuma ana tsoron sa dole a biya shi in ya gama aikin ma a biya shi wani ma idan ya gama aikin da albashin sa yake tafiya ɗari bisa ɗari kira sunayen su ga sai an faɗawa baki na aleku in ma mai appointment ne sai a ce akwai severance package dan kasuwa duk bai san wannan ba shi komai zai buga ne kawai yayi to ga Allah ya shiga to shi yasa jarrabawa a dukiya is inevitable kuma jarrabawa fa a dukiyar mu kiyaye akwai jarrabawa fa ta alheri akwai da shari shi Allah idan ya ƙara maka ribar kana da jarin miliyan ɗaya a shekara ɗaya dawo miliyan hamsin jarrabawa ne in kana da miliyan hamsin a shekara ɗaya dawo jarin miliyan ɗaya jarrabawa ne shi bayarwan a dukiyar jarrabawa ne فائقة الموت ونبلوكم وإلينا ترجعون الله يسير ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتكين سورة الأنبياء آية 35 ونبلوكم منا جرباكم سيتي بالشر الشر والخير ده الخير سيتي دوك جربا واني كما فتنة ندق قريش so a ka'idar jaraba a dukiya mun fi kallon rashi da tauyewa a matsayin jarrabawa jarrabawa ne dalili shi ne mafiya yawa an fi samun talaka da bin Allah akan mai kuɗi kuma an kuma cikin sauƙi kana iya ɗaukan dubu biyar ka yi taimako da ita amma mai miliyan goma ya bada miliyan biyar akwai babbar magana Kuɗin kudin na karuwa rogo tana mai wallahi akwai wanda idan zai cire zaka in ya buga sai kansa ya tsara 1 over 40 a baka a ce ka cire ɗaya cikin arba'in ka cire 2.5% shi ne matsala saboda me amma fa mai miliyan ɗaya cire zaka cikin sauƙi ɗari sai ya ƙara dubawa to shi sa jarrabawa ne kuma Allah yana baka rowar ka tana karuwa kuma fitina ce da bala'i duk wanda ma madauke shi a jarrabawa wani lokaci jarrabawa da ke cikin dukiya ya fi jarraba da ke cikin talauci kuma an fi a ce an fi yin nasara a rayuwa da kunci fiye da wadata kisa ko juriyar karatu 'ya'yan talaka sun fi 'ya'yan masu kuɗi maraya ya tashi ba uba a cikin wahala ya fi zama mai ya fi zama mutum ya tashi ya nema fiye da wanda ya gada a wurin babansa in ka tashi ga gidanku akwai komai in ba a yi sacewanka gaba daya to bai za ka wahala a kai amma wanda ya tashi ya ga babu dole ya tashi ya je ya nemo shi yasa jarrabawa a dukiya a bayarwan jarraba ne ana jarrabawa ne kuma wa fi anfusikum da akawunan ku la tubuluna fi amwalikum wa anfusikum akawunan ku kuma kin sayarwa jarrabawa ne dan wani da lafiyar yake sabon Allah yanzu wani yana nan lafiyayye kamar wani kuma iyanan ba lafiyar an yi an yi ajiye ce haba azumin nan ne ba zan iya ajiyewa ba a yi ayyace shi ba zai iya ba saboda mai imanin ya shiga zuciya Mara lafiya na azumi mai lafiya yana sabon Allah ya bin Allah wani bai da lafiya za a ɗauke shi a wilcaya a kai shi sallar ɗinsa ya je gidan sabon Allah ya biya ya shiga don ya sami Allah so yadda jinya take da lafiya wasu na asibiti wasu na gida a lafiyayyun ke sabon Allah in ka je gidan giya lafiyayyu ne gidan karuwai lafiyayyu ne inda ake luwaɗi lafiyayyu ne in ka ga an tara hanya ana kidnapping ko banditry ta ta'adda a terrorism lafiyayye ne mara lafiya bai isa ba kaga da lafiyar sun jefa kansu a cikin halaka so wannan kallon jarrabawa a negativity kadai Abin da aka ba mu ma an jarrabe mu ne yadda muka taru a nan mu amfani haka latubula wunna fi amwalikum wa anfusikum wannan biyun da ya kira dukiyoyinku da kuma kawunanku misalai ne amma jarrabawan Allah suna iya fin kaka nan an kira mana manya ne arama za ka yi ba mu wasu misalai na jarrabawa ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص والأنفس والثمرات hmm. وبشر الصابرين الذين إذا أصابت لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون جزاكم الله خيرا ونم بقرة آية تدريد حمسن دبير حمسن دشير سند دبير takun bi shay'in min al-khawfi wallahi tallahi billahi za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju'u da yunwa kaga anan karin tsoro da yunwa wato insecurity shi yake kawo tsoro a duk duniya babu jarrabawan da yake shine rashin aminci da talauci da yunwa sun fi kowace jarrabawa kuma har ga Allah so da irin jarrabawa shine ne babban ribar mu a northern Najeriya shine aminci shekara 40 da suka wuce 45 duk wanda har ma ƙasa da haka ya san za ka tashi daga kowane gari ka je kowane gari a dare ba abin da ya dame ka muna kwanan kofar gida muna matasa ku yi shimfiɗi a kofar gida ku yi tabbaci sai an kira asuba a tashi a shiga gida a nan wurin akwai wanda ya kwanan waje kai ma ɗan ƙarami ka yi ba to a yau na biyu da ba mu da yunwa yanzu Allah yakan jira ba mu da shi yunwa da ba da dattijo ya yi ice a jeji ya zo ya yadda zango yana hutawa in ka je ka gaya kinnan ka sai da ce ga tuwo kai masa ba wanda ya san rowa abincin za a an yi rishedulin cin abinci don kada a kawo kace kuma abin takaici magabatanmu ba su da olsa mu ga tsabar yunwa da olsa sai ga mutum cikinsa kamar an ɗora ƙwariya amma wallahi da olsa yake fama ka rasa kai sai ina ta shiga jikin nan ta ina aka yi wannan abu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shi sa tsoro tawazo su ne mafi jarrabawa da Allah yake wa society tsoro da yunwa ya zama babu aminci da Allah kusan waɗannan garuruwa wasu wuraren sama da shekara talatin ba su samu cikakken aminci ba wasu shekara ashirin da yan kai wasu shekara ashirin wasu shekara shekara ɗari sha bakwai baya akwai lokacin da sallar jam'i ma ba a fita masallaci ya zama kufayi sallar in za a yi sai an zo an yi layi ana sacin mutane ana sa na'ura ta na kafi shiga masallaci sai a yi dogo laifin nan da yawa iyayensu suna rayuwa da mu a cikin garuruwa lalacewar tarbiyya ta sa ɗansa ya koma ɗan ta'adda ko bandit ko kidnapper duk wanda ɗansa ya lalace ya dace tambayi kansa shin akwai kasawarsa ko babu gyara bangaren mu mu yi ƙoƙari mu yi wa kanmu wa'azi Allah ba zai turo mala'iku su gyara mana garuruwa ba mu za mu gyara wa kanmu so mu tashi tsayuwar daka mu tabbatar amincin da muke da shi Allah ya dawo mana daga ciki akwai kyautata alaka tsakanin mu da Allah wannan yana taimakawa wajen magance mana matsaloli Allah shi samu wanye lafiya za ka ga bi shay'in min al-khawfi wal ju'i sai ce wannan rayuka waɗannan biyu sai aka kira a gaba sai ce wa samarat ko bayan itatuwa kaga in ka irga biyar tauyewan ƴaƴan itatuwa na ciki wato ba wai gonarka ka ta kone ake nufi anan nan kadai ba tare da cewa shi baya shiga shiga kawai bilgadati wal ashi ne amma yanzu muna iya cin sau uku ko sau hudu sai ka ci abinci bayan awa ɗaya ko biyu sai ka ji cikinka kamar an yi gobara babu komai saboda Allah ya kwashe albarkan abincin cin albarkarsa ana iya baka sai a cire albarkar tasa in ba albarka ba sai ai aka yi miloniya da ke cin abinci sau hudu ko sau biyar a da dropping din hcl akan intestine dinsa kuma ya samu intestine din empty so kula ga wannan jin Allah yana cikin abin da ke dawo da aminci yake dawo da ƙoshi da wadata da zaman lafiya wannan kuma bai hana waɗanda al'amana ke hannunsu shugabanni a tunatar da su dole su ƙara ƙaimi saboda in an yi wa'azi wa talaka shi ma mai mulki dole ya kiyaye amanar da Allah ya bashi don constitution na Najeriya ya bayyana responsibility shugaba the primary responsibility of government is the security and welfare of its people kamar da yake section 14 subsection 2 article B so da duk shugaba da yake da executive power mafi girman nauyin da Allah ya dora masa shine aminci da walwalan talakawan da ke karkashinsa duk wani haƙƙi bayan wannan ne constitutionally a tabbatar talaka ya samu aminci na biyu kuma ya ƙoshi shi yasa human development human empowerment babu asara ko nawa aka kashe don talaka ya zama mutum mai cin gashin kansa koya yayan mu sana'a biya musu kuɗin makaranta ba su jarin kasuwanci Allah ya fi komai muhimmanci wajen development na al'umma society ya zama ya rayu da kansa reviving industries don a samar da ayyukan yi muhimmin abu ne mu tabbatar kamfanoni an farfado da su kamfanin da ke northern najeriya shekara talatin arba'in sun fi na yanzu yawa yanzu an bar mu mafiya yawa an kaga an ce kamfani uku ne na farko yin fiwa wata na biyu yin biredi na uku rice mill amma da northern najeriya yadi ana iya yin kowane iri kere-kere ana yin su ba a mana importin kofa ko window mu muke yi wa kanmu ko me kake bukata da akwai but yau kuma mun zama consumers window da kofa sai an ji an kawo ta daga China ko an kawo ta daga Turkiya ko muna zaune muna fama da on unemployment da unemployability muna zaune akan kudin ba za mu yi tashi mu yi thinking out of the box mu yi solving abin da ya dame mu ba mun zama consumers ba mu iya producing komai sai za a ci gaba da haka a duniya sai za a magance matsalar rashin aikin ba zai yi ba so dole sai mun canja tunani Allah shi samu wanye lafiya wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashrafu adan kathira Allah yace wala tasma'unna wallahi za ku yi taji anan ma ya kara mana rantsuwa daga waɗanda aka ba su littafi al-yahudu wan nasara min qablikum gabaninku wa min alladhina ashraku da waɗanda kuma asali suka yi wa Allah shirka ba su bautan Allah shi kadai sai sun mutarayya Allah yace za ku ji azan cutarwa kasira mai yawan gaske wannan tun a zamanin sahabbai sahabbai sun ji cutarwa da yawa annabi sallallahu an cutar da shi da yawa an bakanta shi an karyatar da shi an tozarta shi a wasu wurare Allah ma ya ba shi haƙuri wani wuri Allah ya karyata wanda suka eh, cutar da shi din kuma kamar ta su arama ba mun misali ko a kwadi a Qur'ani ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين جزاكم الله خيرا وانا زي ذا متي سورة الأنعام آية 33 da قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون ويكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace hakika muna sani abinda suke gaya maka annabi yana bata maka saboda me saboda ahlul kitabi wal mushrikuna wal munafiqun kullum abinda suke ko annabi ya fada sai su ce ƙarya yake wata ya su ce shi ne wata ce matsafi ne duk kalmar batanci a duniya babu wanda ba a jingina wa annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa innahum la kimina bi ayati Allah yajhaduna sai dai azzalumai da ayoyin Allah suke jayayya yace wa laqad kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna Allah ya ce hakika an karyata annabawan da suka yi ka babu annabin da Allah ya turo face an samu wani a zamaninsa ya kalli idonsa ya ce kai makaryaci ne annabawan da Allah ya turo shi yasa idan kana karantar da addini aka ce maka mahaukaci kai ka san ba mahaukaci bane kada ya dame ka an gaya wa annabi in an ce mawaki an gaya wa annabi in an ce ba makaryaci an gaya wa annabi amma mai Allah ya ce walaƙad ba rusulun min kabulika amma fasabaru alama ma bu wa udhu a atahum nasruna suka yi hakuri akan karyatawa aka cutar da su suka yi hakuri har nasara ta zo gare mu nasarar mu ta je zuwa gare su haka wajibi ne a duk abin da kake na al'umma da an tozarta ka ko an zage ka ko an karyata ka ko an kira ka mahaukaci in ka san ba haka ce ba wannan kai sa ka ja da baya ka ƙara kutsawa a cikin aikin alheri dan wanda suka fi ka alkhairi annabawa da manzanni an musu irin wannan fatancin sun yi hakuri sun yi nasara in kai hakuri za ka yi nasara مفهوم طيب دعك ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا za ku yi ta jin cutarwa wata ran cutarwa za a muku a cikin ƙabilarku? duba yadda aka saka wasu ƙabilu a Najeriya da cutarwa kawai akwai wanda ya zaɓi ƙabilarsa ce saboda cutarwa wata ƙabilar in ɗan ƙabilar ya yi laifi ba mai kiran ƙabilarsa a laifinsa amma ɗan wata ƙabila idan ya yi da gangan sai an jingina sunan ƙabilar. wani lokaci ma ba ɗan ƙabilar ya yi ba ƙabilar ake so a yi kansilin ga baki ɗayanta akwai wanda suke aƙidar boko haram akwai wanda ya taɓa jingina sunansa a cikin aƙidar su ko sunan ƙabilar su akwai ipop akwai wanda ya jingina ƙabilar su a sunansu akwai afinifere fere akwai wanda ya jingina ƙabilar su a sunansu misali nake bayarwa me yasa idan wani ake zargin ba fulatani ne ya laifi sai an jingina sunansa a cikin kabilarsa me yasa waɗancan ba a jingina ba saboda manufa ce ta cutar da wata kabila shine manufar in ba haka ba a kowace kabila a Najeriya akwai mutanen kirki akwai mutanen banza babu wata kabila ɗaya da ke da monopoli na mutanen kwarai babu wata kabila ɗaya da ke da monopoli na mutanen banza a kowace kabila akwai na kwarai akwai na banza babu wata kabila da babu wannan a ciki kabila a cutar da kuwa a kabila a cutar da wasu kabilu akan wasu kuma mafiya yawa mu kuma 'yan arewa akwai mummunan zato da ake musu a cikin yamurai akwai na kwarai akwai na banza abin da addini ke karantar da mu kar ya rika zama cikin ɗari na ƙwarai, to ya dace wannan kwaya ɗayan mu masa ƙara mu aibata masu laifin ba kabilar ba mu aibata bandit aibata terrorist iya da kyau mu duk wani abin da ake amma ba daidai bane a tashin kabila ko a dokar ƙasa ba daidai bane to wannan kuma ya excelling yanzu haka ake wa musulunci duk inda a zamanin sahabbai da baki ake da wake to yanzu kuma media ne ka je online ka ga abin da ake a twitter wanda muke cewa x a yanzu ka ga yadda ake kansilin musulunci musamman a wasu kasashe akwai bincike da islamic council of victoria suka yi a australia can australia inda bahaushe ke cewa bangon duniya australia da new zealand su ne kasashen karshe a duniya binciken da suka yi suka samu 85 86% na duk abin da ake na islamophobia aibata musulmai yi musu karerai zagin manzon Allah to za a ciki indiya kai ta ɗauki 55% wallahi wani lokacin kaga yadda ake yi a kiwa musulmai adalci abin sai ya baka tausayi shi yasa wajibi ne musulmai a yanzu a northern Najeriya dole da al'ummar ma arewa gaba daya sai fa mun ba wa midiya muhimmanci saboda ana canja narratives yau midiya tana mai da ƙarya gaskiya ta mai da gaskiya ƙarya a najeriya an ka ɗauki midiya guda goma kwaya na farko a talabijin kwaya ɗaya ne nan gwamnati shine NTA guda tara dukkaninsu na kudanci ne babu guda daya arewa muna da midiya da yawa arewa amma duka local television and radio station ne kuma da hausa suke muna bukatun midiya da za ta faɗi gaskiya da harshen turanci duniya ta san me yake faruwa wanda za ka iya kallonta a ko'ina kake a duniya amma sai muna buɗe talabijin babu laifin mu buɗe talabijin da yake covering scale amma matsalar mu idan ma muka buɗe sai mu tsare ne wajen cin kafar juna wane yana sukan wane wane ya kafurta wane wane ya shirkantar da wane sai mu yi ta gaba ta addini gabar siyasa gabar bangaranci hatta wanda muke da shin ba ma promoting wai me matsalan arewa yayi za mu magance tsaro yayi za mu magance harkar ilimi sana'o'i rashin aikin yi yayi za mu duka kamfanoni wallahi ba shi ake ba in kaga program da ya fice to ana zuwa ne a ci mutuncin juna to shine kowa yake targetin ya amma in ka budawa ne akan farfado da masana'antu wani ma bai san ana yin sa ba sai za mu ci gaba da haka ina wace al'umma ta taba nasara da irin wannan rashin hankali irin namu ina ga taba haka duniya muna manta da manyan kalubale muna dawowa kan yan kanana ana cikin babbar matsala sai a yi ta musu akan wanta ta yi aure a bikinta an kashe kaza Wani ya yi aure bikin su an kashe kaza ranka da bikinsa da bikinta shi ne matsalar ta dame mu yanzu a duniya in ka duba major media stations guda goma kwaya ɗaya ce da ke da alaka da ƙasa ta musulmai ta ce kasu ta aljazira in na ce mu yi media ba ina nufin mu yi wa wasu karya ba ne a'a mu addini mu bai yadda mu yi karya ba bai yadda mu yi wasu ɓatanci ba bai yadda mu su sharri ba da aka ce mu yi mu faɗi gaskiya mu kuma kare wanda aka zalunce shi wanda aka zalunta ko musulmi ne ko ba musulmi ba wanda yake di oppressed dole mu bi masa kadunsa mu ba shi bakin magana mu addinin mu ba a haɗa baki wai don a cuci wanda ba musulmi ba mu yadda da haka ba sai dai a faɗi gaskiya tsantsanta in an canja narrative mu faɗi abin da yake na gaskiya shi addinin musulunci dan adalci ne in ka je harvard university a faculty of law an rubuta ayar qur'ani suratul nisa ya ayyuha alladhina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin suratul nisa aya ta 135 wannan faculty suka ce wannan shine asalin the highest level na expression na justice da Allah yake ku yi adalci ko da adalcin a kan kanku ne ko iyayenku ne ko yan uwanku ne duk duniya babu wannan adalcin ba a musulunci ba so da aka mun ce ai midiya ba ana nufin ai wasu karya ba a'a amma kar mu yadda a mai da mai laifi marar laifi marar laifi ya koma mai laifi ba daidai bane rashin midiya ya kwarar da mu yanzu a duniya an ka dauka BBC World suna sabis yanzu in ka dauka kusan 24 hours suna da coverage na akalla mutum miliyan 320 da ke jin su live every day al jazeera yanzu suka dan yi breaking suka zama suna da 310 a duniya followed by cnn international zuwa kuma na hudu reuters na press zuwa ga na shida sky news zuwa ga na bakwai abin da ya shafi na takwas france 24 zuwa na haka duk idan ka bi su na ga in banda al jazeera babu wata ƙasa da ta saura ma take ƙoƙarin bawa masu rauni muryar magana sai su su ne kawai suka ɗan daure suke ƙoƙari ka duba irin kisan gilla da aka yi musulmai da kiristoci a palestine tun 2022 ake to date wannan ke magana ba wai a history ba aka yi documentin genocide ko ka ce holocaust da a tarihin duniya ba taɓin yin irinsa ba life ake nuna ana eliminating entire generation a kasa duniya tana kallo inda babu su ba za ma musamman me ke faruwa ga ainihin masu rauni musulmai da kiristoci a palestine ba ba za ma mu ba dalilin su aka sani baya ga wannan akwai bincike da ya shafi wannan duka yana da alaka da sha tara ga wata sha biyar ga wata akwai babban mutum a amurka sai dai sunansa yana farawa da r ne sunan babansa na fara da f wato ainihin sonem dinsa wani ya ga musulunci a twitter cewa ya yi when they force us to choose the choice between Jews and Muslims da Allah akwai wani abin da ya kama da wannan na cin mutunci? kaga mu ba shine matsayarmu ba Kin a matsaya ce ta musulmai a demokradiyya musulmi da zai iya maka adalci da riƙon amana da ya iya shugabanci akan musulmin da bai iya ba saboda bai dalili adalcin ake bukata fiye da kowane irin abu so duka waɗannan haka suke ta faruwa yanzu a duniya every da hate speeches da ake a duniya 55.6% akan musulunci yake karewa da musulmai tare da cewa official addinai a duniya sun kai guda a yanzu muke magana sun fi dubu hudu amma addini ɗaya da mabiyansa su ake yi wa wannan munanan maganganu hamsin cikin digo cikin ɗari a duk duniya wanda yake bayyana mana ni a yanzu idan ka bar ni gina wuraren ibadu yana da muhimmanci a nozan najeriya amma garuruwa da ba su da shi da sabuntawa amma wajibi ne 'yan jaridunmu da suke tsofi gogaggu da masu kuɗinmu wallahi sai sun zo sun samar da media station da suke national da international ba kuma da hausin harshen hausa mu ta ɗagin juna ba su zama da harshen turanci ko da faransanci ko da wani yare da duniya za ta je wannan ba wai mustahaddi ba ne a yanzu wajibi ne a wurina da yawaita wuraren ibadu da babu bukatarsa na competition gara mu fesin wannan ya fi masana a kan wancan ya fi muhimmanci saboda kowane zamani yakan zo da kalubale irin nasa dole mu duba kalubalen zamanin mu fuskanci shi yadda ya dace in ba haka ba to za mu wayi gari gaba ɗaya muna zaune mu ne muka cutu kuma mu ake gani muka cutar da wani kuma ba haka ba ne so da kan an yi midiya a kiyaye ba kuma a yi ƙarya ba a'a a yi da manufar faɗan gaskiya da kuma isar da sakonnin gaskiyar labari a wannan midiya din ko mu muka yi kuskure mu faɗa don mu addinin mu na adalci ne Allah ta'ala shi samu wanye lafiya don haka tasbihu azan kasira za ku ji cutarwa da yawa sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku in kun yi haƙuri kuka yi takawa abubuwa biyu ne ta farko hakuri hakuri uku ne ku yi hakuri akan bin Allah ku yi hakuri akan nisantan sabon Allah ku yi hakuri akan abin da Allah zai kaddara muku mai daɗi da marar daɗi wa tattaku kuka yi takawa Haƙuri iya da muhimmanci saboda muhimmancin sa malaman adadi suka ce hakuri ya zo a Qur'ani sau uku, Allah yana ce mana mu yi hakuri wa tattabu mu yi takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah Allah ya kira sau 258 a Qur'ani wa in tasbiru babu abin da ake nasara da su a duniya kamar hakuri da takawa annabi Yusuf da hakuri yayi nasara yayi hakuri akan bin Allah yana gidan yari yana wa'azi yayi hakuri akan kaddara wanda Allah ya masa aka jefa shi a rijiya yayi hakuri yayi hakuri wajen nisan da sabon Allah matar sarki ta kira shi da zane ce ba zai aikata ba kaga dukkan hakuri uku yayi sai Allah ya ɗaukaka darajar Yusuf haka wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur wannan yana cikin manyan al'amura manyan al'amura shine ba za a yi nasara akan ku ba arama za ka ba mu misalin aya ko da karshen muhallin shayar ka takaita saboda lokaci in tamsaskum hasanatun tasuhum وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم أيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وأن قال إمران آية دليل أشرف مهل الشاهد أنا يتشي وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور دليل كما نندشد تنسي يتشي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا duk in kun yi haƙuri kun yi takawaye duk abin da suka shirya ba za su yi nasara a kanku ba shine in fa'in da zalika min azmil umur din shine Allah zai kare ku so mu zo masu haƙuri wajen jin Allah mu zo masu takawa idan muka yi wannan duk sharin da aka nufe mu da shi Allah ta'ala zai kare mu kuma cu ba shi sa Allah ce layya durrukum illa aza a ali imran aya ta 111 baƙaƙen maganganu da jifa da ƙazafi da ɓatanci amma mu a ka'ida an mana ba ma saka sharri da sharri ba zai mu ce waɗanda ba musulmai ba sun mana ƙarya mu bari mu musu bai halatta ba sai dai mu saka musu da alkhairi don misali ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقاها فصل الآية 34 35 Allah ya ce wala tastawil hasana wala sayyi'a idfa billati hi asad mai kyau da mai muni ba su zama dare idan muku mai muni ku ku saka da mai kyau musaka da mai kyau Allah ya ce wannan yakan mai da abokin gaba ya zama masoyi amma sai ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma